Kawo yanzu asibitin Aminu Kano da ke kulawa da Isa Hamman dan shekara 23 da wani likita a asibitin Jimeta Clinic ya cire wa kodarsa biyu bisa kuskure watanni tara da suka gabata. Bai nasarar samun koda mafi dacewa daga dangin sa da za a masa da shi da shi ba. Kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Adama Dr. Fatima Atiku Abubakar ta bayyana. Aka ce dama wani ya fito amma wanda ya fito din ba ba su hada dangi ba. To ina ji har ma da aka kai aka kai sample din har kasan waje aka dawo da shi aka ce wannan ba zai iya yi bashi ko dan shi ba to har yanzu dai yana kan dialysis din nan shi ma dai to labarin dai da na da da da muke da shi a nan yola shine dai yana yana asibiti kuma yana kan eh, mashina har yanzu wata majiya da ta nemi a sake sunanta ta tabbatar likitan da ya yi fidar da ta haddasa isa hamman asarar kodarsa a yi masa sauyin wurin aiki zuwa asibitin karamar hukumar maiha lokacin da muryar amurka ta ziyarci asibitin jimeta clinic inda aka yi aiwatar da aikin fidar da aka rufe kwanan baya a halin yanzu an bude wannan asibitin kuma yana karban majinyata ga karin haske da kwamishinan lafiya na jihar adama dr fatima atiku abubakar ta bayar game da wannan lamarin ga karin hasken da kwamishinan lafiya na jihar adama dr fatima atiku abubakar ta bayar game da wannan lamarin da mutane mu suka je suka duba asibitin suka gan cewa asibitin ta cancanta a yi wannan aiki a wajen amma abin da ya faru a a dokan jihar abinda dokan jihar ta ce in baka da experience na har zuwa shekara bakwai ba za ka iya kai kadai ka tsaya ka yi irin wannan aikin ba ina ji likita din aikin shi bai kai shekara bakwai ba bincike da muryar amurka ta gudanar ya nuna an sauya wa isa hamman asibiti daga asibitin aminu kano zuwa asibitin gwamnatin tarayya da ke gombe sakamakon yajin aikin ma'aikatan jinya malam umaru ɗaya daga cikin dangin isa hamman da ya yi asarar kodarsa biyu ya yi bayanin halin da suke ciki. Eto, eh, amma yanzu haka yaron yana nan a asibiti Federal Medical Center na Gombe. Ana kula da shi amma ka sani abu abu ne ya dan jima wata ta daya wata tara bai taba yi fitari ko ba. Eh ka sani mai girma gwamnan mu ya tallafa mana da kudi kuma abu ne ya zo bai da da lokaci ba ka sani eh Hausawa suka ce gara ba barin dami. Ana ta abun nan kudi kan bai bai kare ba amma abun da ya rage a cikin kudin da aka aka tura ma asibiti Aminu Kano yanzu kam kaɗan ne ya rage. Dalili ma kenan da ya sa majalisar dokoki ta jihar Adamawa ta kaddamar da jidauniya na wani kason albashin su na watan Maris don tallafawa majinyacin kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a Yahaya Muhammad Daji ya shaida. Sun zartar akan cewa wannan watan uku a lokacin ne za a cire wannan kudaden a samu a taimaka ma yaron nan da ke fama da ciwon da batun koda. Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.